الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala inda darasin mu da ya gabata shine darasi na 31 wanda darasi na 31 mun kawo ƙarshen sa daidai gabar da ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala ya kawo mana bayanin cewa sun makatamar risalata wa nazarata wa nubuwata bi muhammadin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرع به دينه وهدى به الصراط المستقيم to inda darasin mu ya kawo kenan sai a lokaci mana halinsa muka dakata a ƙarshen darasi na talatin da ɗaya. wanda mai sharhin wannan littafi kuma ya ci gaba da yin bayani a daidai wannan gabar da muka dakata ya wara yana bayani yana cewa a azamu ni'imatun mafi girman ni'ima an amallahu ta'ala biha ala aljinni wal ins wadda Allah maɗaukaki ya ni'imtar da ita akan aljanu da mutane bi akil zaman a ƙarshen zamani an ba a rasulahul karim cewa ubangiji ta'ala ya aiko manzo ne mai girma a cikin mutane da kuma su aljanu wannan wani manzo ne mai girman daraja ne muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'umman mutane da kuma al'umman aljanu sai musu dalili ga dukkanin alkhairi ma'ana shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani alkhairi wace yayi ma al'umma dalili a kansa kuma ya tsoratar da ita al'umma ga dukkanin sharri kamar wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani a cikin littafinsa na alqur'ani cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah ta'ala Ya yi baiwa ga mu'minai it id ba'atha fihim rasula saboda ya aiko musu manzo bai wadda Allah ya yi wa mu'minai aiko manzo a cikinsu min anfusihim daga cikinsu ba wani wuri aka samu manzon ba a daga cikinsu ne Allah ta'ala ya zaɓan musu ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su yana tsaftace su wa yuallimuhum alkitab yana sanar da su littafi abinda aka aiko shi da abinda an ka aiko shi da shi zuwa gare su to yana sanar da su shi wal hikma kuma yana sanar da su hikima ma'ana annabancin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi zuwa gare su wa in kyano min qabli ko da sun kasance min qablo gabanin aiko wannan babban manzo da ba su wannan babban littafi da aka ba wannan babban manzo lafi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne gabanin Allah ya aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su al'umma a wannan lokaci suna cikin bata ba suna akan shirya ba amma da Allah ya aiko shi da wannan littafi sai Allah ya haskake duniya sai hasken imani ya haɗe ya game ya zamana sun hice daga cikin wancan nau'i na jahiliya da dohun kahirci Haka Allah ta'ala ya yi bayani dangane da ni'imar da ya yi mana mu da aljannu cewa wa ma yi laka fatan linnas kai wannan babban manzon ba mu aiko ka ba wace ga baki ɗayan mutane ba kamar sauran annabawa ba kamar irin annabi lot da aka aika shi ga jama'arsa da annabi salih da annabi shu'aib da annabi wato ainihi a ibrahim da sauran annabawa waɗanda in an aika su an aika su ne ga al'ummarsu amma kai mun aiko ka ne ga al'umma gaba ɗaya wararensu da jajayensu da baƙaƙensu kowane nau'in mutane na duniya gaba ɗaya ne allah ya aiko ka gare su ba a keɓe wasu ba wayanda aka ce saƙonka ko manzancinka bai shahe su ba wannan ba ƙaramar baiwa ba ce allah ta'ala ya gare mu mu ainihi bayin Allah waɗanda suka yadda suka ba da gaskiya ga Allah bashiran wa nazira kuma aikin da Allah ta'ala ya aza maka shi ne kai kana mai bushara da aljanna ga waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya suka yi yaƙini suka tabbata cewa Allah ɗaya ne kuma sun yadda kai babban manzo bawan Allah kake kuma manzon Allah walakin na tasarar nas sai Allah ta'ala ya yi bayani cewa sai dai mafi yawan mutane la ya alamu na ba sani ba ba su gane wannan baiwar ba ba su gane wannan ni'imar ba wadda Allah ta'ala ya musu na aiko musu manzo daga cikinsu kuma da ya musu shirya a kan sa su zama masu ba da gaskiya a kan haka haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ga shi babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa mu al'ummarsa ya yi mana bayani kul ya ayyuhan nas Allah ta'ala ya ce gaya musu ka ce musu ka waɗa musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ne manzan Allah nake zuwa gare ku gaba ɗai kowa da ke akwai mai rai Da Allah ya aiko ni a kan shi don haka yanzu kun san cewa ni manzo ne daga wurin Allah kuma da Allah ta'ala ya umarce shi ya bayyana ma al'ummar duniya ga baki ɗaya sai kiran ya zama na gaba ɗai wanda ya shahi kowa da kowa masu imani da mara shi ba a ce ya ayyu alladina amanu ba a'a ya ayyu nasu ya ku mutane gaba ɗaya kenan sawa'un waɗanda suka ba da gaskiya da waɗanda ba su ba da gaskiya ba waɗanda na karɓa kira da ma waɗanda suka fanɗare don an kira su gaba ɗaya cewa ka waɗa musu cewa kai manzan Allah ne daga wurin Ubangiji ga baki ɗaya Allah ya aiko ka zuwa ga al'umma haka nan kuma Ubangiji su subhanahu wata ta'ala ya ce ya ahlal kitab ya ku yahudawa da nasara ja'akum rasuluna hakika manzanmu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yubayyinu lakum yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusul ma'ana tare da samun yankuwar manzanci da aka yi to Allah ya aiko shi don ya bayyana muku abinda Allah ta'ala ya aiko shi da shi zuwa gare ku saboda kada a zo ranar alkiyama an ta kulu ma ja ana min bashirin wala nadir ca <coughs> don ba aiko muna kowa ba ba mu ga wani mai bishara ba kuma ba mu ga wani mai gargadi ba sai Allah ta'ala yanke duk wani uzuri da yahuda da nasara za su iya kawowa dama mutane ne ke kasassu waɗanda yake sun saba da jayayya sun saba da husuma sun saba da kahuwa sun saba da rashin ji Allah ya kiraye su wurare mabambanta a alƙur'ani kuma suna ta nuna kahuwa da cijewa da rashin karba kira da rashin jin magana to dan ka zo ranar alkiyama su ce ma ja'ana min bashirin wala nazirin wani mai gargadi bai zo mana ba wani mai bishara bai zo mana ba sai Allah ta'ala ya ce a ja'akum bashirun wa nadhir haƙiƙa mai bishara ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Qur'ani ya tabbatar da ya ci min ba dismu Ahmad annabin Allah Isa alaihi salam yi bayani cewa bayan wucewarsa Allah zai aiko babban manzo wanda kuma sunansa shine Ahmad kenan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika manzo ya zo muku mai bishara daga wurin Allah wa nabi kuma mai gargadi yana yi muku bishara da aljanna ku waɗanda kuka ɗayin ta Allah kuka yi ban gaskiya kuka yadda shi manzon Allah ne a kuma yana muku bishara da samun rama da gawara a wurin Allah a kuma yana muku bishara da zaman ku yayya al'umma sannan ya muku gargaɗi ku waɗanda kuka bandare kuka kafirce da wuta Allah ko masu aikata ayyukan sabo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ne musu gargaɗi ya ma yi kira na gaba ɗai bayan ya tara 'yan uwansa gaba ɗaya sannan ya keɓance kira na gaba ɗaya sannan ya dawo ya ce ya abbas ya kai abbas kada mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka fanshi kanka a ranar lahira ba zan iya amfanar maka komai ba idan ba ka bi Allah da takawa ba haka ya ke Fadima yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki fanshi kanki a ranar lahira ba zan iya amfana miki komai ba idan har ba ki bi Allah da takawa ba kaga kenan in ya zamana dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara su ya kira su kira na gaba ɗai ya kira su kira kuma keɓance kaiwa ne kaiwa ne kamar yadda yake ya tabbata a hadisi ƙarƙashin ayawa an bir ashira ta kal'afrabin wanda yake zaɓaɓɓe ne hasararre abu lahab bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana musu girma da haɗarin rana alkiyama da tsoro da tashin hankali da ke ciki ga duk wanda bai bi Allah ba sai ka da bakin sai ce taballaka ya Muhammad ha asara ta tabbata a gare ka da taɗewa tun da ya bayyana musu gaskiya sai Allah ta'ala ya mai da raddi da martani akan shi wannan wato kahirin da yake ya ainihi yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana ta tu'annati wannan magana da bata dace ba sai Allah ya rama masa cewa tabbat yada abila lahabin wa tab Allah ta'ala ya saukar da sura ga baki daya tana magana akan hasara da tabewa da tsinuwa da halaka ga shi Abu Lahab tabbat yada abila lahabin wa tab anuwa abi lahabi sun tabe kuma ya halaka ba a guna anu wa ma kasab dukiyarsa ya tara ba ta amfane shi ba abin da ya tara na dukiya bai masa amfani ba sai kwana zai shiga wuta data lahab ma'abuciya kuna dukiya ta ba ta da amfani gare shi kuma da ƙarshe zai shiga wutar ubangiji ala. wa mar'atu hammalat al-harab haka Allah ta'ala ya ambaci matarsa wadda take dauke da itace na kaya ita saboda kyawu da zamanta mace mai kyau to ba ma kawa take yi ba ji da ha hablin ga wuyanta suna ɗaura igiya ce min masar ta kaba irin tsawon da ake ɗaura hatsi a gona da sauransu saboda tana ganin kyawunta ya kai ya kawo ba haka tsawonta ma za ta yi da duk abin da ta ga dama wannan bai iya kore kyawunsa ba ubangiji ta'ala ya ainihi mai da martani ga wanda ya yi ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karan tsaye da tsageranci a lokacin da ya bayyana musu saƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai babu wani abin da Allah ta'ala ba shi da iko gare shi don haka Allah mai iko ne akan komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilayya a cikin suratul jin gaya musu cewa an yi mini aike annahu a nasarun min aljin hakika wasu jama'a daga cikin aljannu sun zo sun saurari wannan sakon da aka bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alqur'ani fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba duk da koma wurin mutanensu da suka ce inna sami'na qur'anan hakika mun ji wani abin karantawa wato dama shi alqur'ani a cikin yaren larabawa min qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana ajaba mun ji wani abu wanda yake yana ɗauke da ban mamaki akwai abubuwa na mamaki a cikin alkur'ani saboda girman kudura ubangiji ta'ala da take tattare da wannan littafi ya haɗi ilan rushin wato yana shiryarwa zuwa ga shirya yana kai mutane zuwa ga shirya fa'aman nabihi saboda haka ku mutanenmu na aljanu ku yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada mu ba za mu haɗa wani mutum guda ba tare da mahaliccinmu Allah kun ga al'umma aljanu da suka yi sauraren alƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta shi kai tsaye sun ba da gaskiya kai tsaye sun sallama kai tsaye sun miƙa wuya kai tsaye su ma sun je sun ware da'awa cewa walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu haɗa kowa ba da bautar Allah ma'ana ba za mu kawo wani mu kwama tare da Allah ba a'a mu Allah shi kaɗai muke bauta ma <clears throat> kamar da da'awar manzannin Allah firar Allah da amincinsa ta tabbata a gare su ta kasance babu wani ba annabe wace ya kira mutanensa zuwa ga ainihi bauta ma Allah shi kaɗai Wala kuma ba za ta na fi kulle ummatir da sula? An yi maibu da ruwa, wani Wa ya za ku iya zauna la'as al'adun Alayyu a ajara? da ka ji mazan yin Allah suna ta waje. Ku mutane na? To ku sani ba jinga na ke ku ba. Aka abin gidi su ma'aala Umar Ta'ala ya ce ma babban manzo a nabi Muhammad Sallwa alayyu wa'aliyu Salatu. Wa in sarrafna ila ka na farar minal jini? ka ambata ma mutanenka lokacin da muka juyar da wasu jama'a daga cikin aljannu yastami'una alquran suna sauraren alqur'ani falamma hadaru qalu ansitu lokacin da suka halarto annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan alqur'ani qalu ansitu sai suka ce ma yan uwansa ku saurara ku saurara falamma qudiya lokacin da aka gama karanta alqur'ani wallau ila qaumihim mundirin sai suka juya suka koma wurin mutanensu suna masu gargade, suna masu kira zuwa ga abi Allah shi kaɗai aga sun saurara sun yi imani kuma sun je don su iya da sako shi yasa ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce balli ni walau aya ka idar mani koda da aya guda ce da ka sani ka san wani sako na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka iya farubba muballagin au a min sami alu da suka koma wurin mutanen su suna yi musu gargadi sai suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu inna ina kitaban hakika mu mun ji wani littafi unzila min ba'di Musa wanda aka saukar da shi bayan wucewar annabi Musa alaihi salam wannan littafin ba a saukar da shi ba har sai bayan da annabi Musa alaihi salam ya shuka har sai bayan da annabi Isa alaihi salam ya shuka har sai bayan da aka samu wata fatara na wani lokacin da babu wani manzo a wannan lokacin sannan da baya Allah ta'ala ya aiko wannan babban manzo a cikin wayanda yake da mushrikai ne al'ummar larabawa quraishawa musaddiqan lima bayna yadai suka ce shi wannan alqur'ani wannan littaye yana gaskata abin da ya gabace shi na littafai alqur'ani ya gaskata taura alqur'ani ya gaskata injila sai abin da ya zo cikin alkur'ani na bayanin shayi hukuncinsu to wannan kawai shi ne ya haɗi ilal yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila fariƙin musabbin kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya daidaitacciya yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da kuma hanya wadda take ita ce hanya daidaitacciya don haka abinda Aljannu suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah ya ku mutanenmu ku karfa ma kiran ubangiji ta'ala abinda muke kiran ku akan shi kenan na karba kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi. idan kuka yi haka ya lakum min dunubikum Allah ta'ala zai gawarta muku ku da kuka ɗauka Allah yana yaye maku zunubin ku Wai jirkum kuma Allah ya kare ku ya tsare ku min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi kun yi imani kun karba to shikenan za ku samu gawar Allah kuma za ku samu kariyar Allah daga wuta wa man la yujib da'i Allah duk wanda ya karba duk wanda bai karɓa kiran ubangiji ta'ala ba falaisa bi mu'jizin fil ard to ba zai iya tserewa ubangiji ta'ala ba a cikin wannan ƙasa bai iya gazar da Allah sam walaisa lahu min dunihi kuma bai da wani Allah shi wanga da bai ainihi ba da gaskiya ba auliya bai da wasu mataimaka da za su agaza mishi su ba shi gudunmuwa waɗanda wanda ba Allah ba ma'ana bai da mai taimako saboda bai bi mai taimako ba dai ya samu taimakon Wala'ika Allah ta'ala ya yi bayani cewa waɗanda ba su ba da gaskiya ga Allah ba wala'ika fi dalalin mubin wa'yancan kan suna cikin bata bata bayyananne ba haka kenan ya ku bayin Allah mu sani wannan aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alheri na gare mu da mu da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana bushara ya kuma yi mana gargaɗe yau wannan karatun namu ya bayyana ɓangaren irin yadda aljannu suka yi ba da gaskiya suka tarba kiran Allah gama Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya sau da sura saukar da sura da take magana akan aljanu ko ake kiranta suratul jin da haka kenan darasin mu na gaba za mu ji irin alkairi da albarka da rahama da gawara da yayi wadda Allah ta'ala ya yi ma mabayinsa a dalilin karɓa kiran babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك